ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون مشركي suna bauta wasu abubuwan bauta da suke riyawa koma bayan Allah waɗanda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa alhali abin bauta da gaskiya kuwa yana amfanarwa yana cutarwa a duk lokacin da ya ga dama suna cewa dangane da abubuwan bautarsu waɗannan tsani ne za su cece mu a wurin Allah don haka ba zai mana azabar zunubanmu ba to ka ce masu ya kai wannan manzo shin kuna ba Allah labarin cewa yana da abokin tarayya ne alhali shi bai san yana da wani abokin tarayya a cikin sammai ko kasai ba Allah ya tsarkaka daga abin da mashirkai suke faɗa na barna da ƙarya